sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alon da kuma niyya dukkan zangon FM. Masu na'urar kwamfuta ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu sauran mu assalamu alaikum da fatan kuna da asari a lafiya sahabo imam aliyu ne daga nan birnin washington dc tare da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai shugaba barack obama na amurka zai tunkari batutuwa da dama masu sarkakiya a wajen taron kolin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da za a fara gobe lahadi idan allah ya kai mu. An ayyana dokar ta ɓaci a kan rashin bin doka da oda a can ƙasar Philippines bayan da aka kashe mutane goma sha hudu da kuma raunana wasu da dama. sannan kuma an samu girgizar ƙasa mai ƙarfin maki biyar shida a jihar Oklahoma da ke tsakiyar yammacin Amurka. kuma an ji motsinta a ɓangare mai girma na tsakiyar amurka to allah ya kare don haka idan zai yiwu muna roƙon A wannan dattijo mai albarka mai adalci shugaban najeriya da ya sanya baki a dawo a dinga basu kuɗin saudi arabia don da ma dai dukkan nan ba amerika ake aikin hajjin nan ba Sheikh Abubakar Giro Argungu. A cikin wannan rahoto za ku ji cewa Saudiyan ta bullo da sabbin hanyoyi na jifan shaidan domin hana turereniyar da ta yi sanadin mutuwar mutane masu yawa bara. Rundunar 'yan sanda ta jihar Taraba kuma ta fara binciken kungiyoyin sa kai na 'yan banga kan zargin wuce makaɗi da rawa. Ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Yau Asabar da rana agogon ƙasar China shugaba Barack Obama na Amurka ya isa birnin Hangzhou inda ya iske sauran shugabannin ƙasashe da za su halarci taron kolin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G20 a takaice. Shugaba Obama ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar China shugaba Xi Jinping kafin taron kolin inda suka ba da sanarwar cewa sun daddale ko kuma sun daidaita akan yarjejeniyar da aka kulla a birnin Paris akan canjin yanayi. Bayan an gama taron kolin kungiyar G20 gobe Lahadi da kuma jibi Litinin, shugaban na Amurka zai tattaki zuwa ƙasar Vietnam. da ƙasar Laos domin halartar taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da za a yi daga ranar Talata zuwa ranar Alhamis idan Allah ya kai mu. Shugaba Obama zai tunkari batutuwa da dama masu sarƙaƙƙiya a wajen taron kolin ƙungiyar G20 inda ake sa ran shugabannin da za su halarci taron za su tafka muhawara akan hanyoyin da suka dace na farfado da tattalin arzikin duniya da kuma yadda ƙasashe za su tunkari canjin yanayi. Shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte yau Asabar ya ayyana dokar ta ɓaci a kan rashin bin doka da oda bayan da aka kashe mutane goma sha hudu da raunana wasu da dama a sakamakon tashin wani bam. Wasu daga cikin waɗanda suka ji raunin suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. Bam ɗin ya tashi ne a jiya Juma'a a wata kasuwa a garin Dabo garin su shugaban ƙasar. A lokacin da bam ɗin ya tashi, shugaban yana garin to amma kuma baya kusa da kasuwar ƙungiyar 'yan yakin sa kan abu sayaf ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin dokar ta bacin da aka ayyana a kan rashin bin doka da oda ta tanadi sojoji za su yi aiki kafada da kafada da 'yan sanda domin kafa wuraren bincike da kuma ƙara yin sintiri shugaba da ya ce yanzu mayakan ƙasar da sojoji da kuma 'yan sanda tare su za su tafiyar da harkokin kasar bisa wasu ka'idodi ko kuma sharaɗa. bam ɗin ya tashi ne a ɓangaren kasuwar da ke kusa da otal ɗin marco polo inda galibi shugaban ƙasar ya fiye sauka shugaba da dattare ya shafe fiye da shekaru 22 a zaman magajin garin dabo kafin ya zama shugaban ƙasa a watan yuni ƙungiyar abu sayaf ta ayyana yin biyayya ga ƙungiyar isis dukkan ƙungiyoyin biyu sanannu ne wajen kai munanan hare-haren bama-bamai da sace mutane domin neman kuɗin fansa da kuma filla kawunan waɗanda suke garkuwa da su. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Da sanyin safiyar yau Asabar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki biyar da 5.6 ta afkawa jihar Oklahoma da ke tsakiyar yammacin Amurka. kuma an ji motsinta a ɓangare da dama na tsakiyar amurkan ba a ba da rahoton ko wani ya jikata ba to amma kafofin yada labaran jihar sun ba da labarin cewa mazauna oklahoma babban birnin jihar sun ba da rahoton cewa girgizar ƙasa ta yi ɓanna girgizar ƙasar ta yau a jihar oklahoma ta zama daidai da wadda ta faru a jihar a shekara ta 2011 a zama girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta aku a jihar. Shugaban ƙasar Zimbabwe ɗan shekaru 92 da haihuwa ya koma gida bayan da aka yi ta yata jita-jitan cewa ba shi da lafiya. Yau Asabar jirgin da ya jigilar shugaban Mugabe ya sauka a birnin Harare. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban wanda ya fi kowane shugaban Afirka daɗewa a kan mulki ya tafi Dubai a can daular ƙasashen Larabawa domin a yi masa jinya. 'yan kasar dai suna ta ƙara jin takaicin yadda shugaba mugabe ɗin ya kasa gabatar da manufofin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar a kwanan nan jam'iyyar zanu pf wadda take jin ragamar mulkin ƙasar ta kori tsaffan wakilan jam'iyyar waɗanda da su ne aka yi yakin kwatowa ƙasar 'yanci bayan da suka ce shugaba mugabe yana gudanar da mulkin kama karya tun dai alif ɗari tara da tamanin, shugaba mugabe yake jan ragamar mulkin ƙasarsa. dubban mutane ne suka yi layi a titunan Tankent babban birnin kasar Uzbekistan domin girmama da daɗan shugaban kasar Islam Karimov a yayin da aka wuce da gawarsa. An bizne shugaban ne a birnin Samarkand inda aka haife shi. Jiya Juma'a gwamnatin kasar ta ba da sanarwar rasuwar shugaban matakin da ya kawo ƙarshen raɗe-raɗen da aka yi ta yi cewa ko shugaban yana da rai ko kuma a'a. Hukumomin ƙasar sun ce marigayi Karimov ya yi kwanaki baya cikin hayyacinsa. Marigayi Karimov ya share fiye da shekaru 25 yana jin ragaman mulkin ƙasar. 'Yar autan Karimov mai suna Lola ta yi juyayin mahaifinta a saƙon da ta sa a dandalinta na Facebook inda take cewa Allah ya gafarta masa. Dubban mutane ne kuma suka mai da martani ga saƙon nata. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jummai ali ta gabatar hukumomi a saudi arabia sun ɗauki sabbin matakai na hana tureren yadda ta halaka rayuka masu yawan gaske a hajjin bara ga musafa nasiru ba tsari da ci gaban wannan rahoto Sabon tsarin dai shine kowace ƙasa an bata lokacin da alhazanta za su gudanar da jifar a ranakun jifa na biyu da na uku. Wannan dai shine karan farko da gwamnatin ƙasar ta Saudiya ta ɗauki irin wannan mataki tun bayan masifar turmutsutsin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a shekarar bara. Amirul Hajjin Najeriya ya tsunufe Alhaji Yahya Abubakar ya ce suna faɗakar da alhazan najeriya akan wannan sabon tsari sabila da haka shirye-shiryen da suka yi na hanyar da za a bi da kuma lokutan za bi su dukkanin eh, muna duba cewa lalle in an bi wannan tsari da suka yi insha Allah irin wannan abu da ka samu bara ba zai faru kuma na izinin Allah amma muna so mu sake tuna ma alazimu musamman 'yan Najeriya su kula da wannan dokokin da kuma hanyoyi da kuma lokutan da aka ajiye Eh, za a fita inda za a je da kuma yadda za eh, inda sauka ko kuma inda za a bi da kafa ko kuma inda za a bi da motoci jami'in hukumar alhazan jihar Niger alhaji attahiru bala doku shi ma ya ce yana da imani tare da nuna gamsuwa akan matakin na hukumomin kasar saudiya a wajen jefar idan abu ya faru aka samu matsala to da zarar an kammala misalin ta aikin hajji, da zarar an kammala za su naɗa kwamiti wato wanda zai bi diddigin yaya za a yi a wannan matsala so don haka ina kyautata su in allah ya so bisa yadda suka saba shekarun baya za a insha Allah abin zai kyautatu. A bana dai alhazan Najeriya na fuskantar karancin kudade a sakamakon karancin dala daga can Najeriya. Babban jami'in hukumar alhazan jihar Kebbi, Sheikh Abubakar Giro Argungu ga shawarar da ya bayar akan wannan lamari. a dola din nan matsalolinta ma ya yi yawa kwarai bayan dai ta yi tsada ba a samunta sannan doka ce ta duniya ka zo da ita da dan yawa-yawa za a ɗauka ko kana cikin wata ƙungiyar ta'addanci ta duniya a yi ta tuma ka airport a yi ta baka wahala ga alhazanmu da yawa sai mun gama ne a dawo da mu mu zo mu ba da kariya a kansu a kan wannan dola don haka idan zai yiwu muna roƙon a wannan dattijo mai albarka mai adalci shugaban najeriya da ya sanya baki a dawo a dinga basu kudin saudi arabia don da ma dai dukkan nan eh, ba amerika ake aikin hajjin nan ba saudiya ake yin shi a halin da ake ciki dai hukumomin kasar saudiyar sun sanar da ranar 12 ga watan satumba a matsayin ranar sallar layya yayin da za a yi hawan arfa a ranar lahadi 11 ga watan na satumba Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Madina, Saudi Arabia. yanzu kuma sai jihar Taraban Najeriya inda rundunar 'yan sandan jihar ta fara binciken ƙungiyoyin sa kai waɗanda a baya sukan taimaka a jami'an tsaro sakamakon ƙarin fitintunu da aka fuskanta a sassan ƙasar daban-daban. Wannan ko watakil ba zai rasa nasaba ba da zargin da ake wa wasu ƙungiyoyin da cewa suna wuce makaɗi da rawa. Ibrahim Abdulaziz yana da ci gaban wannan rahoto. CP Yakubu Yunana Babas, kwamishinan 'yan sandan jihar Taraban, wanda tun farko ya yaba da ayyukan aljan, ya ce fa akwai wani hanzari da ba gudu ba. To aljan kokarin da yake ya yi a wasu wurare shine yasa aka kawo shi na sami labari ya zo ya kakkama barayi ya kakkama makamai a hannun barayi ya kawo ɗan iya ma nuna maka hotunan da na zo na samu wanda aka ce shine ya kawo to amma na sami koke-koke a kan shi don na iya tunawa wasu sun zo nan gabana suna bani labari a kan shi to ni kuma na ce to lailai ina so yi dan bincike a kan shi sau tari ma dai akan zargi irin waɗannan ƙungiyoyin sa kan da wuce makaɗi da rawa wajen yankewa waɗanda ake zargi hukunci ta hanyar ɗauri da masu nauyin azabtarwa to koya masana shari'a ke kallon ayyukan irin waɗannan ƙungiyoyi a yanzu barista idris jalo wani lauya ne mai zaman kansa ya ko bayyana abin da doka ta tanadar su 'yan sanda suka iya amfani da wasu mutane don su cimma burin da doka ta ba su amma babu dokan da ya ba wani daban ya kama mutum ya ajiye shi ya hukunta shi akan laifi kan kowane laifi ne sai idan ya kai ma hukuma wa'annan mutane da yan sanda su iya amfani da su ma dole su inda sun kama mutum su kawo ma yan sanda a take yan sanda ke da haƙƙi su yi bincike a kai sannan su kai su kutu ko kuma su tura su eh, ma'aikatan shari'a shi yake tsokaci kan wannan batu dr bawa abdullahi wase wani masani haka tsaro a najeriya na mako ganin akwai bukatar hukumomin tsaro a najeriya da suke gudanar da bincike akan samu watan basira daga gurin jami'an tsaro ah, waɗansu su yi shigan burtu su zo su ce za su taimaka musu a ah, alhali kuma suna yi ne don su nemi kariya su sauya kamanni an jima su koma su je su yi barnan su zo su bugin kuma su tafi da dukiyoyin da suka ɗauka ta wani bangare a duk lokacin da jami'an tsaro suka ga wani ya zo ya ce zai taimaka to shi ma karan kansa ba tare da ya sani ba ya zama a tambayi tarihinsa na farko yaya yake zama yana zama bilaki da gaskiya ne ko mara gaskiya na biyu kuma a tabbatar ba shi da wani tarihi wanda ya nuna shi ma mai barna ne to idan ba a yi haka ba za a yi kitso da kwarkwata wannan mako na zuwa ne yayin da tu'annati masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke ma ƙara ƙazanta a jihar lamarin da ya kai hatta nan jalin gwafa da jiha jama'a ma ba su tsira ba kamar yadda ya faru a bakin bankin zenit inda aka yi awon gaba da wani matashi mai kimanin shekaru 28 da haihuwa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jihar hau turba bisa gaskiya gaida Ibrahim Abdulaziz muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murai Amurka a nan birnin Washington DC karfe 11 da minti 15 kusan da rabi ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin da aka yi ne game da wasu kalmomi da kalamai na Hausa. Sa'idu Abdullahi da Maturu na son sanin abin da ya sa ake yi ma Bahaushe kirari da Bahaushe jikan jaji da kuma alaƙar kirarin da karin maganar nan na fargar jaji. Shi kuwa Sabu Bello Hannafari. cewa ya yi, me ake nufi da har abada, shin menene abadan kuma menene asalin kalmar? su kuma Junaidu Sani Magama da Nazifi Hadi da Hafizu balaraba Gusau sun ce suna son sanin asalin karin maganar nan na Allah ya fidda a'i ga rogo. Suka ce a ina wannan karin maganar ya samo asali a Hausa? Don ansar waɗannan tambayoyin mun tuntuɓi masanin harshen Hausa da tarihinsa da ke cibiyar adana kayan tarihi na birnin tarayyar Najeriya Abuja, Malam Sani Balankaru. wanda ya fara da ansa tambaya kan karin maganan nan na Allah ya fidda a'i ga rogo. Assalamu alaikum idan masu sauraron mu Junaidu Sani Magama da Nazifi da kuma Hatibu ko sau suna tare da mu muna iya cewa karin magana tana daga cikin abubuwan da kowane harshe yake haifarwa. In ba za a manta ba Bahaushe yana da karin maganganu masu yawa. kuma waɗanda masana harshe na hausa suka rarraba rukuni-rukuni wannan karin magana suna cikin rukunin karin maganganun da suke da asali da tarihi oh. kamar irin karin maganganun nan da ake cewa gobe da cuta a jos daga wannan karin magana ce mai alaƙa da tarihi ƙwarai kuwa ne eh, jifan gaziyar baidu yaran gangar auzunawa samun turar ƙusau a kofa da sauransu suna cikin rukunin karin maganganun da suke da alaka da tarihi wannan karin magana ta Allah ya fidda Inogo kamar da yadda yana alwayar ba a faɗi garin da take ba misali an ce wata mata ce mai kazar-kazar mai kokari mai hazaka na neman aka ce sai kuma ta samu matsala sai ta jarraba sana'o'i tana faɗuwa. ta kama wannan sana'a yau ba fita ta kama wata ba fita to ana haka ana haka rannan dai sai ta sai bari ta jarraba roƙo ta kama rogo tana yi ranar farko mutane suka zo suke tambaya abokan ta a yau a rogo kuma aka koma <laughs> to ka san al'adar bahaushe a wajen sana'a duk abin da ya fara na farko din nan yakan kyautar ko babba da wani fa'ari a ciki a matsayin kyauta ga abokan ta hmm. Ita dan fara ba rogo ana ci ana yabanta wasu na zuwa suna ɗiba duk wanda ya ce zai ba da ita koma rogo. an ɗanɗana kuma a rogon a da daɗi a iya roƙo to shi kenan kuma rogon da sai a wani rana kuma sai ilimi ya ƙari karɗaf babu ciniki shi kenan sai a ita kama kuma addu'a ya to Allah kuma ka a ai ga rogo wato tana ganin kamar ta gujewa waɗansu suna sana'o'in da ke a baya gashi ta kama wani gashi dai mutane sun karɓa amma kuma da alama kuɗin da aka sa wajen sarrafa sana'ar ba za su dawo ba. Mm. Saboda shiga wannan addu'a tata cewa Allah ya fidda ita wato Allah ka fidda A'iza rogo hmm. kamar da aka su cewa ita ce ta faɗa haka shike nan kuma sai mutane suka ji haka sai ya zama to kuma ana danganta ita wannan magana da ita ko hmm. shiga matsala ko wata ta shiga matsala ake masa fatan fita daga matsalar to sai a danganta wannan karin magana da mutumin hmm. yadin yadda asalin wannan karin magana take ko da ita har yanzu ba a tabbatar daga garin da aka yi abin ba. Na'am. lallai wannan bayani ya yi ma'ana sosai kuma da fatan masu tambaya za su amfana za su fahimta malam sani sai kuma wata tambaya da ta fito daga sabu'u bello hanafari karamar hukumar jama'ari jihar bauchi mai cewa don allah idan da hali ina son an samu wannan tambayar kamar haka menene ake nufi da har abada shin menene abada ɗin kuma menene asalin kalmar idan sabiu bello fari yana tare da mu wannan kalma ta har abada wato kalma ce harɗaɗɗiya da aka harɗa ta ko aka jera ta da hausa da kuma larabci hmm. ka lura kalmomi biyu ne har da kuma abada hmm. har na nufin wato har lokacin abiyoyi ko hmm. faru abada kuma asalin ta larabci kalma ce ba to ita kuma kamar da na sha faɗa kakan dangantakar larabawa da hausawa ta daɗe musamman shigowar musulunci lokacin da musulunci ya shigo hausawa suka karɓi musulunci kalmomi da yawa su shi shigo hmm. ko da ke musu shi shigo ma tun larabawa na mu'amala da hausawa ɗin kasuwanci yawa ita abada wato tana nufin lokacin da ba shi da kashi hmm. ma'anar kenan a larabci hmm. kuma ka san shi ma kansa larabci wasu abubuwan ƙur'ani ne ba shi da waɗansu kalmomin ƙur'ani ne kawo musu wannan kalma ce ta tauhidi wannan tauhidi ne zo ne idan oh. siffar ubangiji a matsayin cewa shi ubangiji a cikin larabci ce cewa azali abadi shi ne wanda ike ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe oh. a cikin ubangiji ne to yanzu a wannan zamani idan aka ce har abada ana nufin yaya kenan ana nufin abin da zai wakana ko zai wanzu har tsawon lokacin da ba shi da lokaci. Oh, bai da ƙarshe kenan. Yau abin da ba shi da ƙarshe. Ikon Allah. Malaman saure sukan kwatanta misali faru Ubangiji cewa tun zamanin babu kariga. Ubangiji fararre ne tun zamanin babu kariga. Ta shi kuma wanzan ne zai shiga gaba da wanzuwa har zamanin da ba shi da ƙarshe. Hmm. Wato. Har abada. Hmm. ta dama abu daɗin tana da yan uwarta da suke jerawa tare ta ce azal oh. to azal tun fil azal fil azal yawwa oh. tare suke jerawa a cikin tauhidi ikon Allah da fatan Malam Bello Hanafari ya ji wannan bayani naka. Sannan kuma akwai wata tambaya kuma da Malam Sa'idu Abdullahi da maturu jihar Yoban Najeriya ya yi cewa shi me ya sa ake yi wa Bahaushe kirari da cewa Bahaushe jikan jaji kuma menene alakar kirarin da karin maganar nan na fargar jaji. A'a, idan shi mai tambaya yana tare da mu mm. gaskiya ne wannan kalma ko kuma kirari bahaushe dukan jaji tana da alaka da fargajiya kwarai da gaske mm. wacce ta farko din fargajiya ita ce ta haifi wannan eh, ita ce ta haifi wannan mm. domin shi jaji dai kamar yadda muka sani a cikin labarinsa wani gwarzo ne eh, jarumi wanda aka san shi da jarumtaka kwarai da gaske kuma wato eh, haski kansa ma faskararre ne saboda yana tasiri da wato tsatsuwa da abubuwa da daban-daban na jarumtaka. Mm. nan sai 'yan fashi aka ce suka rufa shi. Kenan sai kuma ya zama to jaji dama yana da layar zana. Mm. To layar badu. Mm. Kafin jaji ya farga artabin da yake da waɗannan mutane sun fille mishi wuya. Layar zana a wuyarsa. Sai da kai ya rabu da gangar jiki jaji ya matsa layar. iko Allah gangar jiki ya ɓace amma ga kai a ƙasa to kaji asalin wannan kirari na fargar jaji wato ya makara kenan malam sani kwarai da gaske makara shi sa idan mutum ya abu ya zo kuma daga baya yake da na sani sai a ce mishi ya yi fargar jaji iko Allah abin ya zo yana ya abin da akwai lokacin da ya kamata ya abu bai yi ba sai kuma daga baya ya tuna ya aikata abin sai a ce ya yi fargar jaji. ya makara to sai ya zama ta kuma ma'abota sanin azanci da hikima da tafiya ta tafi sai su kuma suka danganta wannan abu da jari ya yi da cewa gadon ma bahaushe. Iko Allah. Saboda suna ganin bahaushe yana da wani abu shi ma irin sakaci irin nasa. Wato. Wato kenan bahaushe yana jinkiri wajen yin abin da ya kamata kenan a rayuwar shi. Wata al'ada da mu muke gani mu hausawa muke da ita a tsakanin mu cewa muna da jiki ko muna da sakaci a wajen yin wasu abubuwa. Oh. A maimakon a yi su a kan lokacinsu da zamaninsu. Eh. Yawwa har a jinkirin da kuma wani lokaci ya zo ya zo a ya gagara har wato abin ya ya nemi fassara a yi shi. Eko Allah. Da shi kenan su kuma tattawa magabata. Kuma mm. abuta sanin adanci. sai idan irin wannan ta faru mutum ya yi abu hmm. an gajiya hmm. kuma dan a hakurtar da shi dan a hakurtar da mutum ko a hakurtar da kai hmm. ko a hakurtar da mutum rai sai a ce masa ai dama ba haushe shi kan jaji <laughs> oh wato gado yayi ba laifi bane sosai <laughs> ba ai ba haushe ba mamaki ya gaja Iko Allah eh to masana Hausa masu zurfi ka binciko ka tabbatar da shi akai. Ikon Allah. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro na cibiyar adana kayan tarihi na Abuja da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gaida malamai yanzu kuma sai a gyara zama ga kaɗan daga cikin ra'ayi da ku aiko mana ta imel. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta imel. Wasikarmu ta farko ta fito ne daga hannun baban gida Yusuf yana cewa don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga gwamnatin tarayya don su matsakaimi a kan mutanen nan masu yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Wallahi waɗannan mutane suna matuƙar ci mana tuwa ƙwarya. inda kuwa baya nan sun shiga ƙauyukan Rijau sun saci manya-manyan mutane. Fatan gwamnati za ta ji kiranmu. Ta gaba tana cewa zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka hakika yunkurin gwamnatin Birtaniya na fara maido wa Najeriya kudadenta da aka sace aka ajiye a ƙasar abin a yaba ne matuƙa. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da waɗannan kudade wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummar ƙasa daga Muhammadu Salihu Ƙauran na Moda jihar Zamfara. ta ƙarshe tana cewa jagoran 'yan adawan ƙasar gabon ya kamata ka garzaya kotu domin ƙalubalantar zaɓen da aka yi wadda aka ayyana da cewa ka sha kaye bayyana kanka a matsayin shugaban ƙasa hakan ba zai haifarwa wa ƙasar ku ɗa mai ido ba domin zaman lafiya dai ya fi zama ɗan sarki daga haruna muhammad katsina masu abin da ya sauwa kenan cikin wasiƙu da aka rubuto ku ci gaba da rubutawa sannan hankali za mu karanta. Adalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. yau asabar da rana agogon ƙasar china shugaba barack obama na amurka ya isa birnin hangzhou inda ya iske sauran shugabannin ƙasashe da za su halarci taron kolin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa g20 a takaice Shugaban kasar Philippines Rodrigo Duterte yau Asabar ya ayyana dokar ta ɓaci a kan rashin bin doka da oda bayan da aka kashe mutane goma sha hudu da na wasu da dama a sakamakon tashin wani bom Wasu daga cikin waɗanda suka ji rauni suna cikin halin rai kwakwai kwakwai. Da sanyin safiyar yau Asabar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.6 ta afkawa jihar Oklahoma. inda wato da ke tsakiyar yammacin amurka kuma an yi ji motsinta a bangare mai girma na tsakiyar amurka ba dai ba da rahoton ko wani ya jikata ba to amma kafofin yada labaran jihar sun ba da labarin cewa mazauna oklahoma babban birnin jihar sun ba da rahoton cewa girgizar kasar ta yi barna to madalla masu sauraro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can ba lisha za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin juma'a ali wacce ta tayar gabatar da shirin da tsion wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da kuma injiniya da ya rika mata a nan ne sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya